amma baadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi baki daya kuma khususan musamman ahli sunna mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci muna kuma roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukanku ya tsare muku mutuncinku a duk inda kuke da addininku da aƙidarku muna roƙon Allah kuma ya sanya albarka cikin wannan zama da zami Allah isa ya zamanto sanadiyar shari'a ga bayan Allah Allah kuma ya sa ya zamanto nasiha ga waɗanda suke ta'alluki da waɗannan eh, abubuwan da za mu tattauna zamanmu kamar yadda kuka gani haka karatuttuka malama sun yi karatuttuka eh, don haka duk abin da za mu karantu jama'a sun karantu malama sun karantu ɗazuma na ga malam bashir umar argungu ya yi karatu haka akwai malam muhammad sani ibn hazm shi ma shi kuma dam malam ahmad al'ilmu zinatul fata yana gana a kumasi kuma mun tattauna da shi shi ma daman yana da topic da zai yi a kan wal bara wato idan kuka lura yan uwa akwai wa'insu abubuwa da suke faruwa musamman dangane da ahal sunna inna na ce hali sunna kila malama da ɗaliban ilimi wato akwai wani salo da 'yan ɗariƙa suka ɗauka lalle kuma sai mun kiyaye eh, sai mun kiyaye wato da suka tabbata ba za su iya kare su ba ba za su iya ƙwatar bid'a su a hannun matasa malima jajirtattu a halis sunna ba suka tabbata sun gagare su sai suka ɗau wani salo shine yadda za su su ji su samu wani malami na sunna sai su yi hoto da shi ba wai a'a sun yi hoto da shi ba ne a matsayin su ɗin suna son sa a zuciya ko a matsayin shi ɗin suna son batunsa ko a matsayin shi ɗin suna ganin mutuncinsa da ƙimarsa da darajarsa duk ba wannan ba ne don ƙila a yau zai gama zaginsa ya ci masa mutunci ya ce masa maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kausasan kalmomi gare shi amma a gobe zai iya ganin sa ya ɗau hoto da shi kaga duk mutumin da ya ce ba yana ganin kimar ka kai kasan karya yake duk mutumin da ya ce yana ganin darajarka ya yi hoto ne da kai saboda soyayya ta musulunci kai kasan karya yake wato suna yin wannan ne saboda sun kasa kwata a su a wajenmu in suka je suka ɗau hoto da wani babban malami sai su zo su yi posting sai su zo su ringa turowa a social media kaga akwai saƙon da suke isarwa wanda kuma Allah ya gafarta masu kuma Allah ya shirye su Allah ya sa su gane akaramuka Allahu ya za mu ba shi dama daga cikin illolin yin wannan abu ta iya yiwa kai ai kana ganin a ya yi hoto da ni a ya zo ya kimanta ni ya mutunta ni to shi kuma akwai dalilin da ya sa ya yi hoto da kai ba don kai ya yi ba ya yi ne don ya turo shi social media ya isar da wani saƙo nasa kuma wannan saƙon ba abin kirki ba ne wannan saƙon ba daidai ba ne da haka akwai matsaloli gaskiya wanda kila waɗanda ake zuwa a yi da su ba su san kila illolin da yake janyowa ba don kila ai ba lallai suna gaya musu ai za mu postin din ba sa gaya musu ba sa gaya musu kuma fa ba wai dan su fa suka yi ba fa hatta fara'ar da za su yi musu ba dan su suka yi ba dan kawai su samu hanyar ɗaukar hoto da su ne tunda duk mutumin da zai gama cima mutunci ya zage kawai ya zai cewa ah, karam kallahu kaza kaza ah. <laughs> a ai hankali ba zai ɗauka ba ya daina ba shi yasa dai a gurguje zan fara ba malam ya mm, gaya mana illolin da kuma hakan me yake janyowa a tafiyar sunna da illar da yake wa tafiyar sunna insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan ban malam yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyina wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam kamar yadda dan uwa mala alkanawi ya gabatar da kamar yadda kuka ga wannan topic da za mu dan tattauna wanda ya shafe mu mu ahlus sunna wato kullum abin da yake faruwa kafin ka aikata wani abu ya kamata ka dinga lura menene akibar wannan abun shine ka dinga lura menene ƙarshen meye abin da zai haifar za ka iya aikata abu a karan kanka wannan abin a iya kanka yana da fa'ida a kanka kai a ganinka amma kuma wannan abin zai zama cutarwa ne ga addinin musulunci cutarwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cutarwa ne ga waɗanda suke ƙoƙarin fahimtar sunna su ne waɗanda suke awa wato akwai abin da ni yanzu a karan kaina idan na ga wani malami ya zo wajen wani ɗan bid'a ya zo wajen malamin sunna mm. ni ba na jin wani abu mm. ba na jin wani abu amma babban abin da yake illa wacce take zari'a ce ta fitina babba shine har ya ɗau hoto da shi ya dinga yaɗa wannan hoton yana kai waɗanda suke mutanensa ana yaɗawa to galibi wato ba mu san illar da take shafar illar ba a karan kanka ba ne kai duk da akwai illa a karan kanka wato shi yasa malama suke cewa akhlaqud da'i hayya wallahi tallahi malam eh, kana ta dabi'a ta da'i malami ta daban ce ta daban ce eh a raye take eh akwai akhlaqud da'i eh kai yanzu kana ganin uwa ba komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai yanzu kana ganin uwa ba komai hmm. to insha Allah za su su kunna wato abin da yake faruwa shine yan uwa musulmi kafin a kawo fitila insha Allah za su zo su kunna mana abin nan wato abin da yake faruwa 'yan uwa babban abin da za mu lura da shi wannan abin da 'yan uwa suke aikatawa yana cutar da tafiyar sunna yana cutar da ɗaliban sunna kai har yana cutar da wasu daga cikin mutane na 'yan bidiya ta inda yake cutar da sunna shine hmm. wato ɗaliban sunna suna fahimtar abin da ake gaya musu na illar ɗan bid'a kamar yanzu kaga kaga yanzu misali malam bashir ɗazu ya yi karatu ya buɗe littafi ya karanto maganganu na magabata mm. irin su eh, kashe kashe eh, ya karanto maganganu na magabata irin su fudailu bin iyad ya karanto maganganu irin su imamu shatibi a cikin al'i'tisam duk idan ka ji maganganun da malaman nan suke faɗa suke jawabi a kan bidi'a da hurɗa da ɗan bidi'a wallahi za ka ji maganganu ne wanda yake kare ba zai ci ba a cikin al'i'tisam malam yake cewa ya ce ɗan bidi'a fa daga cikin magabata na kwarai. Mm. suna faɗan cewa ɗan bidi'a ko da karatun alƙur'ani zai maka <laughs> ya ce to ka toshe kunnaka ya ce shi ba zai saurari ɗan bidi'a ya karanta masa alƙur'ani ba kasan dalili ya ce a hafu an yulka shubaha <laughs> yana tsoron kada ya jefa masa shubaha a cikin karatun alƙur'anin da yake wallahi sun matallahi dan zai iya malkwayawa ya yi da wani abu na haramun eh wallahi tallahi ya shigar da shi ba eh. ya shigar da bid'arsa saboda abin da ya sa yan uwa wato dan bid'a farkon sima ta dan bid'a shine baya tsoron Allah ah, wannan haka maluma suka faɗa baya tsoron Allah duk dai tsoron Allah a zuciya yake ah. amma yana daga cikin abin da malamai suka ce sima da zaka fara daukar dora dan bid'a akai baya tsoron Allah a rashin tsoron Allah sa shi yasa zai iya wa annabi ƙarya don ya taimaki ra'ayinsa ya taimaki mazhabarsa ya taimaki aƙidarsa kuma yanzu wannan a bayyane yake duk ba wanda bai sani ba idan ka ɗauki maluman sunna da maluman bid'a za ka ga maluman bid'a wallahi ba sa jin kunya su yi wa annabi karya don su taimaki ra'ayinsu ah, ga sunan malam muna ji muna gani sannan kuma in malamin sunna zai faɗi hadisi shi zai iya cewa wannan hadisin duk da bai inganta ba amma gashi ko da kama hujja zai gaya maka gaskiya su kuma suna sanama amma wallahi tallahi shi wajen ingancin ma zai ɓoye ba zai gaya maka ba kawai zai gaya maka a sunan ya inganta ne ko kuma dan bid'a saboda munin aƙida ko wallahi zai iya cire wata kalma ta hadisin annabi ya faɗi abin da zai dace da ra'ayinsa in ya cire wannan kalma hmm. wannan yana daga cikin dalilin da ya sa za ka ga magabata suna tsoratarwa matuka wajen muhalata da ta'ammuli da ahlul bida to babban abin da yake cutar da mu malam ɗaliban sunna hmm. sun yadda da mu sun ba mu amanar addininsu sun ba mu amanar hankalinsu da komai nasu akan mu karantar hmm. da su sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka karantar da malami sai ka karantar da ɗalibi sunnan manzon Allah bayan ka karantar da shi ka gaigaya masa abubuwa sai ga kuma waƙi'iyan a aikace gashi ka zo kana hurda da ɗan bidi'a kana ɗaukan hoto da shi ana yadawa a duniya kuna shewa kuna tafawa kaga wannan abin nan wannan abin da kake na cewa ka'ida sunna kauracewa dan bid'a rashin kaza kaza ashe duk ƙarya ne duk ƙarya ne ka haka kake nuna jama'a haka rusa shi shi yasa malam akwai wani da na gani a TikTok wallahi hmm. da ya dau irin wayannan hotunan yana yada yace duk ƙarya ne fa ka gani ka gani a yace abin da in sun hadu. Hmm. za mu ga suna wannan duk ƙarya suke kaji mutum ya zo yana ta ihu ce ai mu yanzu mun waye nan wani ya daina zuwa yi to kaga irin wannan haka kuma sai abu dan bid'a ya cutar da mutum to ka gani ai babban illa kenan malam yanzu kamar kana nuna mutum kamar mutumin kirki ne yana da hankalin da har za iya saurara sa eh. har kukan yi hoto kila koma ka rungume shi ai mutumin kirki ne eh. to yanzu daga nan ɗalibinka wanda ya fahimci suna sai ga a ah, to ashe ma wannan ma ba shi da wani illa yi mana daga nan sai ya ringa sauraron sa daga nan kuma sai ya kai shi sai ya kai shi ya baro sai ya kai shi ya baro kaga wannan illa ta farko kenan ko illa ta farko ga daliban mm, sunna su dalibai su daliban sunna mm. to daliban bid'a ma su ma akwai illa a kansu ka san illa da take daliban eh, bid'a ya kaji eh wallahi akwai illa to illa da take ga daliban bid'a mm. sun shiga cikin shubha don ka san duk lokacin da kake kira akan sunna to wanda yake dan bid'a sai ya taso daga kan bid'arsa ya dawo cikin shubha shakku na eh, ka fara sa masa shakka eh. cewa wannan ɗariƙar tamu akwai shakka a ciki eh. akwai kokwanto a ciki mm. daga shakka kuma sai ya dawo ya kini mm. ka gane mm. sai ya dawo ya kini zuwa sunna to waɗanda suka shiga cikin shakka ɗin nan to su waɗannan manufar masu zuwa su waɗannan 'yan bid'ar manufar su ko eh. yaran da suka shiga shakka tsaya mu cire musu shakka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shine manufar su to ai malam idan suka cire wa ɗaliban saboda abin da yasa malam da ka ji wayannan mutanen mun yi musu tahaddi su kare aƙidin da suke kai sun kare ilimi to ai malam abin da ya kai su yanda za su yi sun kare karewa abin da ya kai su to tunda sun kare karewa da ilimi yanzu kaga misali wala abin kai yanzu da na baka misali daya dan bil misali yattadihul makan mm. kaga akwai wannan na bauchi ya sunansa wanda yake la'alal bida'i ya sunansa junaidu eh na gane shi na gane to kaga wannan bawan Allah abin da yasa zan buga misali da shi kuma kaga shine kwanaki akwai abin da ya fada <laughs> yace in za a tara masa wai malaman sunna gaba daya. su yi masa tambaya ɗari mm. ɗari mm. ɗari mm. a kan ɗariƙa zai ba su hujja da alƙur'ani da sunna wanda wallahi lokacin da yake faɗan wannan ake ihu wallahi ya san ƙarya yake zuciyarsa ma tana gaya masa ba zan iya ba ƙarya ne to da ya faɗi wannan abin sai malam habibu gusau sai ce na ji an ce wani yana ta haddi a bashi tambaya ɗari akan ɗariƙa zai kare ƙur'ani da suna ya ce to ga tambaya ɗaya ga tambaya ɗaya in ya isa ya kare ya ce kuma in ya kare ya ci kujerar umara in ya kare ya ci kujerar umara sai mal habibu ya bujiro tambayar wannan sallar da shehu tijjani yake yi <laughs> <laughs> ya ce ya kare ta ka gane eh. wannan abin din sai ka ji sai ya yi shiru ya yi shiru ya ƙi kulawa sai wani ɗalibinsa ina gallo a tiktok yana bayanin cewa da za a yi malam jiniri in zai ji wannan zai ba mu amsa ɗaliban na sun ga sun ji shiru da allah na gaya maka za su shiga shakka a cikin abin da ya faɗa ko ba su shiga ba za su shiga sai su ce a ƙarya ne gashi an ba da guda mm. ɗaya ma an ba da kujerar umara ma an ce ka kare ta ka kasa kare ta mm. to kaga kuma ba zai iya taɓa wajen ba ka gane to da ba zai iya taba wajen ba yanzu me ya rage mana mu dinga bin manya-manyan malaman su muna yin hoto da su don waɗannan yaran namu da suke ta fita daga ɗariƙan nan suke ta barin ɗariƙan nan mu daddanne su na ciki kura tsira da na bakin ki kenan wato mu daddanne su kada su fita wato akar makallahu wannan shine abin da kaga wannan gabar da kai bayani hmm. akwai cutarwa ga mabiya wallahi malam ai kai mai ilimi yanzu da aka yi hoto da kai kai kana da ilimi ka san inda za ka yi wa wannan mu'amala in ya wuce gona da iri za ka bar shi to da ya ɗau hoto da kai ya turo social media duniya to hmm. wa'ansu za su ruɗu da yanda ka yi masa mu'amala daga nan su kuma ba su da ilimin tantancewa Eh. kai kana da ilimin tsayawa inda in ya shiga jeji ba za ka bi shi ba kana da wannan ilimin amma yanda ka wasaƙa shi eh. yanda kai masa tazkiya to waɗansu kuma tanan nan ba su da ilimin da za su iya tsayawa inda ya kamata su tsaya da shi gurin mu'amalar kaga sai su wuce gona da iri sai ya halakar da su tun da kai da kai hoto da shi kai ka san aƙi da samara tun da in mai kyau ce ka yi mana idan mai kyau ce kai i amma ba ka yi ta ba dan ka san ba ta da kyau to amma zuwa kai hoto da shi a zo ana yaɗawa kamar kana nuna aƙirarsa ma ba ta da wani muni kuma akar makallawa akwai wa'insu labarurka da zan bayar yanzu kafin dan na san malam za ka ɗan karanto ni na ga duk wa'insu abubuwa wani karanto zan amma zan baka magana ibn abdulbar sai guda ɗaya eh amma malam to shikenan a karanto ta idan an karanto ta akwai wa'insu abubuwa da zan ɗan gaya ibn abdulbar a cikin istizkar na'am yake bayani ci yake cewa abin da yake waje na samu dace ya ce abin da yake tare da ni wallazi in anna anna anna man khashiya min mujalasati wa mukalamatihi wanda ka ji tsoron zama da shi mm. ko tattaunawa da shi sai ka ji tsoron me ad-dararu din mm. yin wannan zama da shi din mm. da tattaunawa da shi akwai cutarwa ga addini ko kuma cutarwa a duniya da kuma za ka iya ƙara adawa a cikin adawar da take tare da ku da shi mm. sai yake cewa abin da ya fi maka alkhairi ya ce ka ƙaurace masa musamman ga wanda yake ɗan bidi'a ne ya ce ka ƙaurace masa sabida zama da shi ɗin nan tattaunawa tare da shi in dai ba wata tattaunawa ce wacce za ka fitar da ka fahimtar da shi addini ba kai masa nasiha in dai ba wannan ba ta tattaunawa a fitar da wani abu na natija ta addini in dai ba wannan ba to babu wata tattaunawa da za ku zauna da shi ta maslahar rayuwa sabida wannan abin wasu idan suka gani ko <coughs> zai samar da cutarwa ga addini daidai nan ai akwai wata gaba na so mu dan ajiye saboda ka san wa'insu suna cewa ai harkar duniya ce muka haɗu da su za mu ba su amsa ana mm-hmm. amma kafin mu je wato akar mukallahu waɗanda suke yi Eh, wallahi suna cutar da mabiya kuma Allah ya sa su gane Allah ya sa su gane wallahi kuna cutar da mabiya wallahi kuma ka san ka san wani abu cutar da mabiya din ma akar maka lawo eh. ina zuwa wato malam mutanen nan da ka faɗi wata kalma ka ce sun ga ba yanda suka iya ne su kara ɗariƙar tasu da hujja babu shi yasa suka bi wannan hanya wallahi sai na samu yaƙini kuma wannan abin da zan faɗi na rantse da zatin Allah an yi shi wallahi na rantse da Allah da ya bani dama ya ban lafiya na zauna kuke kallon fuskata wallahi an yi wannan abin ni da junaidu ta wasa akwai sanda junaidu ya karatu a fejin babasu farko-farko sarki zaki eh. malam sai na je zan masa raddi da na je zan masa raddi to ya faɗi wata magana cewa Allah ya yi magana a harshen bishiya eh. to lokacin da na je zan masa raddi hmm. a karamukan lahu voice ɗin da ya turo min ina tunanin amma zan nemo shi in ya fito ya ce karya ne zan nemo voice ɗin eh. wallahi a karamukan lahu kana ji yadda ya ringa tausa wallahi in ka ga yadda ya ringa tausa samun kalmomi eh. ya ringa tuna min ƙasa a karama kallahu har da faɗi fa ai akwai wani abu da ya faɗi ba lallai in maimaita shi anan ba wallahi abin da ya ce ke ya ce amma kai ba ɗalibin malam musa ba ne ai yadda kake da kaza ya tila min ƙasa hmm, daga ƙarshe sai ya ce min wai ya kamata karatun naka ya zamanto na haɗa kai ne kaga a ringa kaza wallahi malam ina da odiyan in kuma ya fito ya ce bai yi ba zan zo in danna muku wallahi akara muka lahu yanda muka yi da bawan allah nan kenan wato sai na fahimci idan suka tabbata ba su da wujja kenan sai su su tila ma ƙasa su nuna kai ne ma malami in ka ruɗu sai ka zo ka ha'inci tafiyarka sannan malam ina zuwa akwai eh. waɗansu labarai ba na so na eh. manta bayan wannan da ya faru eh. a karan ka kasan na je gana ai na baka labari <laughs> na eh, na baka labari aka ce za a kai ni gurin sharubutu ana baka labari ka ban labari eh, ka labari na ba ma wanda yake na kusa da sharubutu wallahi sun matallahi za a zo a kai ka yana so ya ganka wallahi a karan kallon za ku kaisa kaza da kaza nace har da cewa in yi masa ma abiyat yi mana wai yi masa abiyat ai akar kallahu to wannan abu <laughs> mana ka ila ila ya mana ai akar maka kallahu ka san ma da yake wannan wato haka kawai ina zaune akwai wani irin masu kiran nan idan muna shiri kawai sai ya zo ya ce min sai ya kira na a wallahi ina son ka alkanawi inda yana bin ma a yanzu ya san an yi haka kuma har yanzu yana da odiyoyinsa har yanzu ina da wayoyin kuma da muka yi da shi eh, kawai ya kira na wallahi ina san ka ai alkanawi kaza da kai da malam ahmad al ilmu zinatul bata kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ya ce mala alkanawi ya ce in na samu dama zan zo haggarinku har najeriya to a lokacin malam ban sani ba shin ya yi min ne kamar ma bai san ina gana ba ne ko hmm. a'a ya san ina gana sai na ce masa ai ina nan gana ya ce kana nan gana eh. a wace unguwa na gaya masa eh. ya ce to ka bari insha Allahu zan samu lokaci zan kama ziyara to kafin ya kamun ziyara sai na je nima a me yake kuma yadda yake gaya min yana da shago shagunguna har guda biyu a nima haka na taɓa zuwa nima na je nima akwai wata baiwar allah da take ɗan bibiyan mu anan daga can america take ta ba da saƙo ta ce a bani in je nima a shagonsu a nan in je in karɓi wannan saƙon haka na je baiwar allah to haka ku ya wuri an samu matsalar network ne to haka da naje sai ya zo muka gaisa da shi akramaka Allah ya zo muka gaisa da shi a lokacin ni ban san kowa ya shi ba sai muke hira da shi sai ce ai shi ahli sunna ne na ce ahli sunna ne masha Allah ce ni ahli sunna ne sai ya ce amma a gidan chief imam nake na ce a gidan chief imam kuma me ya kai ka kana ahli sunna me ya kai ka gidan chief imam mm. sai ce ai asalinsa shi ba ɗan ghana ba ne sai an mata min nan wata ƙasa da aka yi yaƙi eh. ko central eh, africa ne eh. ya ce mu shi ɗan ƙasan ne asali da aka yi yaƙi sai suka zo ghana da ya zo ghana to a gidan cif imam akan yi musaffata alkur'ani cif hmm. imam yakan zauna haka aramomi su zo su yi karatuttuka hmm. sai ya ce to sai ya je ya halatta da ya halatta ya karatu mai daɗi cip imam ya ji sha hmm. rubutu kenan ya ji wannan karatun sai ya kiransa bayan an gama ce shi ɗan nan ne shi ne a gane yake ko aina ya ce a ah, shi ga to sai ce ya dawo gidansa to nan yake gaya mun ya ce wallahi ya samu duniya matuka kaza kaza sai na ce to yanzu yaya kai da kake a halin sunna za ka je gidan cip imam a matsayinsa na shugaban ɗariƙa ka zauna mm. ka san ai shugaban shi musulmi ne ai kwata-kwata shi ba ruwansa da wani abin kaza kaza kaza <laughs> sai ya ce ya kamata mu samu lokaci ma ka je eh. sai ya ce ya kamata mu samu lokaci ka je sai na ce ni na ce ni yanzu ni da nake fitowa na yi da'awa ai ina zuwa ana gani na da shi aka yi mun hoto ai na rusa ai da'awata ya ce a'a da Allah ai je ai a ɗaki ma kai da shi kawai na ce sanda za a ɗau watan ban ma sani ba har cewa na yi abiyat har da cewa a'a kai masa abiyat kaza kaza to wala malam ko ban san target suke mun ba hmm. haka da yayyayyayi shine daga baya sai nake mai dan baka labari na ce akar maka Allah kaje kaje hmm. abubuwan ai da suka faru bayan wannan ma hmm. haka da muka gama da shi haka sai na ƙara kiran malam anas shi ma na gaya masa haka har muna <laughs> dariya da malam anas haka shi ma malam umar jalla shi ma na kiransa to malam eh. umar jalla ma da ya tashi ya ce cam ai ya ce to yadda allah ya taimake ni malam hmm. kaga komai zan yi kaddara ban san su a gana ba hmm. ban san ma yaya suke ba eh. wallahi malam ba ni zuwa gurin wannan bawan allah kwata-kwata amma malam saboda ina da wani ka'ida duk wani abu da zan yi a ƙasar ghana sai na yi shawara da su kome da abun ma da ya kamata da wanda bai kamata mm. haka dai wala ina gaya musu suka ringa ai dariya suka ce to da ka je wajen da sun riga sun rusa ka wato sai na fahimci abin ne yake damun su abin da yake damu su mata wato yadda muke ya ɗariƙar to tsaya in je a yi mun hoto gani da cif imam kaga daga nan an rushe da awa kenan kaga a nan wajen dan yanzu ai daga nan ba za ka zuwa in ce muku ai eh, wai kaza kaza wai yan bida kaza ba yanda za ka san babban hadafin da ya sa yan dari. dan ka lura in ka lura za ga ahli sunna amma malam idan eh amma malam bayan ka karasa zan karasa akwai wata gaba mai muhimmanci karasa ka san ahlus sunna ba su suke zuwa ba hmm. yan dariƙan ne suke zuwa su ne suke zuwa mana mana to ka san dalili kai kai ahlus sunna ne da wayan ka gane <laughs> abin da yake faruwa wannan mas'ala ta cewa sun gagara su kare abin da suke kai na gaskiya ne na yadda wallahi wannan ko Allah malam na gamsu ka ga yana daga cikin wannan dalilin shi yasa prop magani hmm, hmm. ka san mutum ne mai wayo to ka san me yayi sai ya buɗe wata kafilatul muhabba <laughs> ai wannan kafilatul muhabba din nan eh. na kokarin a haɗa kai duk wani masallaci ɗaya ne a zo kaza da kaza kirawo ahalin sunna su zo a haɗa kai mu da kaza mu daina a daina saɓani a daina kaza to ka je da za a ce a je masallacinsa a hana wazifa da fa ba zai yadda ba fa ba zai yadda ba tsaya ka ji tunda ai da shi ku aji wannan magana da yake eh. cewa na a haɗa kai kaza da kaza ku zo a zauna wane wane ne <laughs> to dan Allah yanzu kai baka zo ka warware mas'alar kowa Allah a dariƙa ba mu kuma da muka ce ba mu yadda da kowa Allah ba Allah ɗaya ne ta ya za mu haɗa kai gaskiya ne ai sai mun san inda za mu sai mun san da wa za mu haɗa kai sai dai ai haɗa baki da wa za mu haɗa kai tunda kai a zuciya ka san ban yadda da aƙidan ba yake cewa ce wani zancen haɗa eh. kai ya ce ko tashi ne ne mafarki ba zan taɓa dariƙa ba ce wallahi zan yi istighfari to kaga ba zancen haɗa kai babu sunna kenan ma babu sunna kenan <laughs> wala ba sunna wannan shine babban abin da mutanen mu basu gane ba wallahi mutanen mu basu kuma wallahi malam shi yasa zaka ga duk inda zaka ga an zo wani waje ko wani abin nan zaka ga in wata ziyara ne za a ga prop din sun je wajen ahli sunna an dau hoto sun je wajen kaza sun je kaza <laughs> duk waɗannan strategy shine mabiyan ku dai a nuna musu fa kuke musu na cewa bid'a tana da muni ƙarya kuke duk a ringa nuna kaga ana kaga ana sassaƙe eh, muku jijiyar da wani abu da zan faɗa da malaman ɗariƙar malam da malaman sunnar da suke yin wannan duk cutar mabiyansu suke yi ku malaman ɗariƙa ku gaya wa mabiyanku kun ce maƙiya annabi ne ba ka kuka ce ba <laughs> eh. yanzu dan Allah sai ku zo ku dinga ɗaukan hoto da maƙiya annabi yaya Allah na tuba na kana nan makiyin manzan Allah ai ko makiyin annabi ka hoto da ko unguwa ka je ka kama haya wallahi ba zan to kaga ana ta mola da ku kenan eh kana makiyin manzan Allah ko unguwa ba zan hada da kai ba to kaga ai gwara arne da kai <laughs> wallahi gwara arne to kaga a ce musulmi makiyin manzan Allah wallahi gwara arne haka kuke cewa saboda arne kila bai san muhimmancin manzan ba to ashe kenan amma a ce musulmi kaga duk gaba daya kuna yaudaran mabiya ne shi sa ni wannan maganar ta matsalar hoto amma akar mukallahu gaskiya yan uwa wallahi ko wallahi mu ji tsoron Allah <laughs> amma ka san wani abu malam mu ji tsoron Allah daidai wannan gabar akwai dan gabar da wannan ka san da akai akai akai akai akai akai akai akai akai nan nake zuwa eh. rannan ina bacci wallahi yi kira na ya kai so goma yadda ka san kamar tun kudo shi aka je kaka zo da alkanawi layi sama ta layi malam ina ɗaukar waya ai na gaya ma eh, ina ɗaukar waya sai ya ce eh daman wannan maganar ne na alkanawi na zuwa gurin chief imam kaɗan yi ɗan abiyat na larabci yana san larabci ai ya ce kuma mala alkanawi zan baka kuɗi jari na turare dubu ɗari biyar wai kuma wai zai haɗa ni da waɗanda ina kawowa daga najeriya za su siya a ghana in na kawo turaren 500 ribar naira biyar. wallahi yadda aka yi na rantse da zatin allah wannan abin idan karya nake musu ba ba allah kakka tashe ni daga nan lafiya in dai karya nake haka aka ce eh, za a ban jari za a yi ba to kaga yanzu malam duk abin da suka so shi ne tun da na gagari 'yan ɗariƙa to tsaya a bi mun ta kuɗi don ni ba na cewa yin kaina ne ko wayona ne kawai a'a Allah yakan dubu bawa ya kiyaye shi ai irin wannan tarkon mala ana shi shiga da yawa ga ma babasu su menene ba ta sassaƙe da awata ta ringa yi min sharri har da cewa ita ta biya min aisa sadaki amma da ta ji bulala na tuso ta a gaba nan ta fahimci cewa alkanawi ikon Allah ne sai ta zo ai ta ce baba ta wato ka gane wato nan ta ringa yi ma ai waya ai ta kasa malam ina posting a wannan lokacin malam sai ka ga irin nan hankali ya tashi ana ta wannan saha din wallahi dan dai ba zan iya ambata suna ba akwai manya-manyan malamai waɗanda suke sun kai guda uku wanda suke na ɗariƙa to amma malam wanda wallahi suna kira na amma a'a aini malam akwai wani abu da nake so ma ai mu hmm. tambaya malam malam ai mu muna haɗuwa da 'yan ɗariƙan nan muna haɗuwa da su to amma malam mu me yasa ba a taɓa ganin hotonmu da su ba to ai dama malam ka san wani abu wallahi malam su sun san muna haɗuwa da su ka san wani abu guda ɗaya to amma malam me yasa ba a taɓa ganin hotonmu da su ba a'a ni tambaya nake wala kai ka san mun sha haduwa da su abin da ya sa matsalar eh mun san darar din da zai faru da illar da take ko malaman da suke hoto da su su ma sun san akwai illa wallahi fuska ce fa malam wallahi illa su ma ni abin da na fahimta kana ji su waɗannan ba su samu ma fuskar da za su ce zo mu ɗau hoto eh. ai dole kana haɗuwa da ni ka san irin maganar da za mu yi da kai mu ce. wai ka san maganar mu dau hoto ba ta taso ba ai wai ka san nan wani abu nan malam bashir yake ban labari ka san sun hadu da koza sai ya lissafo mu haddani a ciki wai matukar da malam bashir da alkanawi da su malam ahmad nan di ya lissafo mu ya ce wai matukar muna cikin al'umma wai musulmai ba za su taba haɗa kai ba ji ba ai shi yasa ai na fahimci wato kamar raini ne ma ai har koza ai mun haɗu da koza mun haɗu da koza da ni da kai musulmai ba su taba haɗa kai ba eh. ma'ana saboda ana ana karanto a ƙirin da yake eh. littattafan da shine kawai muna zuwa mi musu raddi wato ni malam ina so ka tabbatar ka manta mun taba haɗuwa da koza mun taba haɗuwa a mota za mu shiga wannan a cikin hotel da malam Musa ya zo eh a cikin hotel eh ai mun hadu da koza ya shiga to na tabbata da su ne nan sai a ce ha ah, aka na maka Allah zai zo mi hoto <laughs> Allah wallahi Allah Allah ku ji tsoron Allah wallahi ni ba kai ba kai din ka fahimci sunna kai malamin da kai hoton ka fahimci sunna ba na shakku sai dai zalla ko shedan amma wanda bai fahimci sunna ba ai wanda kai wato da shi ba duk abin da ya faɗi ba ne ka yadda da shi ko akwai wanda baka yadda da shi ba shi yasa ma baka yi sa ba amma yin wutan nan da kake kana yana shi kuma aiko shi cikin al'umma za ka ruɗar da mabiyinka har a je a faɗa abin da yake shirka ne ko kafirci ko shufa ko kuma shubaha ya yadda dalili da cewa kai ma ka jame shi a jiki ai ɗaya ne kaga ka cutar da wancan kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka wallahi ka cutar da shi ya baka amanar addini wannan matsalar hoton nan tana da yawa akaram kallawa akwai wata akwai wata gaba mm. ka san akwai yanda ake kawa to ai ba abin addini ne ya haɗa mu ba mun ji kila kaddara gyaran kwata ko harkar duniya ko ya za a yi business ne duk mun ji duk ba laifi eh. ba ne mu fa abin da muke yin magana a kai shine ba wai a'a kaddara kun haɗu a wajen siyasa ku eh da ar ne ma kuka ma haɗu a wajen siyasa mm. kun haɗu kila a kan matsalar rayuwa da ake ciki ko kaza to a matsayinku na malamai ko kuma irin yanda aka yi cewa a'a ƙasa kaza babu ai zaman lafiya an tafi haka yiwu tunda dole suna da haƙƙi hmm. ko a gwamnati suna da haƙƙi a ɗauko su a ɗauko ku to mu abin da muke magana shine to menene sai kun yi hoto kuma yin hoton nan fa da kuka yi fa ba ya tsaya iyaka gurin da kuka haɗu akan wannan ishu ɗin nan bane ba fa yana fitowa har ya shiga wajen addini tun da su waɗannan da suke yi in kun haɗu da su a wajen taron siyasa to wannan mutum ba iyaka gurin taron siyasa fa yake fa shiga ba yana shiga masallatansu yana shiga fejikansu inda addini ake kaga kai ka haɗu da su a wani abu ba na addini ba amma sun yaudare ka sun ci ka sun ha'ince ka sun ɗau hoto da kai sun shigar da hoton inda ba wannan abin ne ya haɗa ku ba kuma ta nan sun cutar da mabiyanka kaga kai ne ka ba da dama tunda eh kakan iya haduwa da dan bid'a kaddara harka ce ta tsaro ake tattaunawa kaka za a to amma ya tsaya iya nan kai yanzu za ka iya yin mu'amala da shi akan harkar tattaunawa tsaro bai isa ya cutar da kai ba bai isa ya cutar da aƙidar ka ba to wannan mu'amalar taku ta duniya ko ta harkar rayuwa ta tsaya iya nan to meye sai an yi hoto kuma hoton baya tsayawa a iyaka abin da ya haɗa ku sai a tura shi a fejin addini sai a ringa isar da wani sako sai shi ɗan bida amma ya ringa nunawa kamar wani taron addini kuka yi kamar wani haɗa kai ma kuka yi kamar a'a kamar aƙida ce kuka mai da ita ɗaya haka suke nunawa haka ne haka ne cewa ai mu daina kafirta juna ba kuma a wajen musulunci fa suka yi hoton ba fa ai mu daina wannan ɗin juna duk mu 'yan uwa ne kuma ba a wajen fa taron addini nan suka yi wannan hoton ba kaga ahli sunna da ka bada dama yi wato da kai kai ka cutar da da'awarka ka cutar da mabiyanka ka zalunce su in kuma wani ya rudu da wannan hoton da kai har ya dauka ma bid'a ba wani abu bace ta a zo a gani dan bid'a ma ba wani abin kyama bane ya je ya sa masa shubha wallahi sai kun yi shari'a da shi dan ya yadda da kai ya yadda da kai wallahi Allah ya samu dace ni ina jin akar mukallawa ya kamata eh, ni zan bashi haka eh, amma dai wallahi akwai illa wallahi akwai cutarwa shi yasa mu ji tsoron Allah karatuttukan da muke eh, ba wa tsoron Allah kamar muna warware su ne a aikace mu ji tsoron Allah wallahi karatuttukan da muke ba wa ɗalibai muna warware su ne a aikace wala dan bid'ar wala ahlus sunna din karatuttukan da muke ba wa ɗalibai ina warware yanzu kaga su ko wannan bokan yanzu kaga shi ai ba ma bid'a ba ce kawai eh. bokan nan ai na kaduna mahaukacin nan kaga yanzu shi ba wai magana ma bid'a ma fa ake ba fa shi fa eh, boka ne an ce wai ai ba boka ba da kansa fa ya fito ya ce ai shi boka ne ibn taymiya ma yana bokanci ya fa yadda boka ne fa eh, ni abin da ya yadda boka ne shi ma abin da akwai wani daki da aka hango shi wannan yanda ka san dan bori ni wallahi aicha ne anya wannan kawai anya baya irin wannan abin nan na aljanu da ake yi eh a wai a sashi a daki a masa ai turare ya ringa yangege nan Allah yana ba da magunguna anya baya yi <laughs> dan wallahi malam kamar aljanu sun ta wannan mutum wani dan garin sa ne ya fito ya ce min tabbas shi alliance yake wai su eh, ya ce min ya ce ya san shi shi ya san shi ya san shi boka ne mana kuma boka ne to ni ji za ma nake amma ni wallahi sai na dauka to a yanzu wannan wai bokan ma fa kana ji na dauka yanzu bokan nan ya je yayi hotuna fa da wayansu ya je ya yi hotuna da wa'yansu hmm. yana yadawa wai ai duk wa'yan musulmai ai gaba ɗaya yan uwa ne kai da kake boka kai ana magana ma yanzu ka shiga ka shiga ma cikin musulunci ka tuba ma fa kenan fa <laughs> wato ka san wani abu guda daya wallahi akwai za ka ga ko a cikin yan dariƙa ɗin eh. akwai su waɗanda munafunta dariƙa suke suna dariƙar amma suna yi ne don wani abu da za su samu na dariƙar a karan kallon na huzuzun duniya ka gane akwai wani abu na karasa tsaya na karasa eh. akwai wani abu da za su samu na huzuzun duniya amma akwai waɗanda suke ɗariƙan bilhaƙi wallahi tallahi ba za su zauna da wanda yake makiyin shehu tijjani ba gaskiya ne ku na su yi hoto da shi haka shehu tijjani ba ka san shehu tijjani wada abu da lahu walau kana walidan na yi hoto da kai wallahi ba zai yi ba gaskiya ne haka ma aka faɗi kaga wasu munafukai a ɗarikar mm. za su iya zuwa su je su yi hoto da kowa saboda me mm. don neman duniya mm. don neman duniya amma inda za ka zauna ka bi ainihin karantarwarka kowa ya bi karantarwarsa wallahi wannan hoton ba zai ba zo ba ah, kowa ya bi karantarwarsa tsakanin mu da su gaskiya tsakanin mu da su wani zancen wani hoto daya zai zo gaskiya ne abin da yake kanmu shine mu fahimtar da mutane addini ah. yana adawa da sunna kuma wai ka je kai hoto da shi wallahi wannan ba karamin illa ba ne a cikin sannan ya turo wa al'umma ai ni malam kana turo al'umma sannan kai kuma dan dariƙa ga abin da shehun kai faɗa yace ko babanka ne yake kin shehu tijjani to karabu da shi haka yake babanka sharhin ma ka gani yana magana ko babanka ne yake kin shehu tijjani ka bar shi ko uwarka ce ko babanka kuma sai ka sa a zuciyarka a kafura za ta mutu ko a kafuri yawa sai ka sa a zuciyarka cewa zai mutu kafiri eh. amma yanzu ka je wajen waje saboda san eh. duniya malam shi yasa na ga maka za ka kasa su kamar yaya ma baitin yake yace oh. amu bi ghidan lahu law kana walidan aw ibn falatar kan wuddin wa khuntatin haka ne eh yace amu bi ghidan lahu mu yan wahabiya maki a shehu ne duk kuma wanda kuka yi hoto da shi muke shehu tijjani ne shek abdulwahid nazifi a cikin adduratul kharida ya ce wada mubghidan lahu kabar dan izala makin shehu tijjani ka bar shi eh, eh ko ba walau kana walidan ko babanka ne yake kin shehu tijjani ka bar shi hmm. sannan ya ce falatar kan kakka sake ka karkata liwuddin ga soyayya wa hulɗatin ko da cakuɗuwa a yi babu in ji shehu wallahi duk babu sannan ma ya ce kai wala raiba inda na annahu ma ya muta ni kafirai ni in lam ya tuba min bugudihi ya ce kai sai ka sa a zuciyarka makiyin shehu tijjani a wajen kaɗan ɗariƙa sai ka yi yaƙini in ya mutu babanka sai ya mutu ɗan wuta babanka makiya shehu tijjani ɗan wuta za ta mutu wala mai inda na yace ba shakka sai ka sa a ranka ka zama dan tijjaniya tsantsa shi ya sa ba munafunci wannan ku fito a tijjaniya ku haka aka karantar da ku mu ma mu fito a sunan mu kuma malam ka san wani abu mm. wallahi wa'anda ake ɗaukar hoton nan na su wayo ake musu a wayo ake musu saboda kana ji yasa galibi wasu ke musu uzuri tsaya ka ji malam amma uzurin ba ba tsaya ka ji akar mukalla ai malam wallahi babu wani uzuri tun ka ji inda malam wallahi malam ba wani uzuri ka san dalili zan zo wajen ai akar mukalla abin da yasa na ce wayo ake musu shine kai ahli sunna da aka dau eh ahli sunnan da kai aka dau hoto da kai inda gaske ne me yasa kai ba kai posting din hoton a pejin ka ba kai ma kaga ahalin sunan da ake daukan hoto da su ba su suke postin dinsa ba su karan kansu suna da yaƙini ba daidai ba ne eh shi sa ba sa yadda su yi postin su kuma waɗannan daman da su kaifa an mayar da kai ne soko ba wai an ɗau hoto ne da kai wai don kana da kima ba ba ka da kima komai yawwa saboda a sassaƙi a ka a yi amfani da hoton nan a zo ana posting eh ko dai a nemi suna a ce ai mun yi hoto da kai ko kuma a'a a yanzu dai a jefa shubaha a wajen mabiya alal akal dai a ji a ai dariƙan ma ba wani abu bane eh. ai kira shehu tijani in za a faɗi eh, idza masaka zamani yawman bi dhaimihi fanada ya tijani ya wa ila al asr ba komai bane kuma bayan ne ba kafirci ne eh, haka kawai shi yasa ni wallahi malam ne na faɗi mun sha haɗuwa da su ai sun sani amma malam me yasa to mu ma Allah kada ya jarrabe mu ah, dan wallahi malam kada eh kada ai su jibu ci ai babu wannan ba Allah nan si mana hoto ta can nesa to Allah ko ta nesa kuka yi mana hoto Allah ya isa <laughs> eh dan za ku iya <laughs> mun san ku eh muna haɗuwa da ku eh saboda mu ba ku isa ku cutar da mu ba Eh, wallahi in dai ba jarrabawa ba ba ku isa ba ku kun sani eh, in ma mun haɗu da kai hatta kalmar da za mu gaya ma sai mun auna ta a shari'ance eh, amma dai mu ba ka dama kai hoto da mu ka cutar da waɗanda suke mabiyan mu to wannan kuma baka isa ba sai da duk abin da zaka faɗi ka faɗi wallahi haka koza da ya haɗu da malam bashir malam bashir yake ban labari hmm. Allah ya lissafo mu wai mutukar akwai mu kaza kaza saboda ya san mu ne a ba ma irin wannan abin to wallahi ba za mu karɓa ba kar miki wallahi kuma wallahi malam kana ji Allah dai ya taimake mu amma muna shallakewa ai na da safo ai muna shallakewa malam ana mana tarko akwai ana tarko ana eh, mana tarko wallahi kawai dai yanzu eh, a takaice dai mu takaice wannan <laughs> eh, zaman Allah ya samu wato babban abin da muke so al'umma su fahimta su gane illar da take karkashin irin waɗannan hotuna yana da illa sosai illar tana faruwa ne ga waɗanda suke mabiya ka karantar da mutum karatu ka gaya masa illar bidi'a ka gaya masa illar shirka ka gaya masa illar abubuwa sai kuma ya ganka wanda muttafaqun alaihi dan ne sai ya ganka dare da shi kuna ta shewa kuna ta ihu kuna tafawa kuna rungumar juna kuma kai ka san ya san ka san cewa addini kuke da alaka ka san dan ya addini kuke da alaka malam ka gani dan koda a ce taron siyasa kuke a addini gari ma bai hada ku ba wani ma gari bai hada su ba ma umma an wannan ne an gayyace ka ne a matsayin musulmi su yan siyasar kai ma a matsayin musulmi to kaga dole mm. ka ki ko kaso a addini kuka haɗu shi kuma yake bida kai kake sunna mm. to saboda haka wannan idan muka koma maganganun magabata wanda ba lokaci ne za mu kawo wallahi wannan bai halitta ba eh, kuma babu wani malami da ya dau eh. hoto da dan dariƙa wanda in ka tambaye shi kace ya halatta ka yi wannan hoton a yada wa duniya wallahi bai isa baka fatawar ah, cewa ai malam na ce ma su malaman fa ba sa fa yada a pejin su fa na sani ba sa ba su karan kansu sun san ba abin ya kamata abin da ya kamata su sani amma idan suka dau hoto da su su za su yada a'a ah, ah, shi ya sa ɗazu na ce ma babu uzuri da ka ce ai da eh, uzuri ai gani ga wani malam nake bayarwa ni uzurin da nake bayarwa ya ji uzuri na malam uzurin da nake eh, bayarwa akwai hotunan da aka ɗauke su wanda aka ɗauka bai san ma an ɗauka ba ah, wannan za ka yi masa uzuri ya kaji ai da akwai alamu malam. Eh, Wallah akwai su. amma kaga mutum ya yi haka <laughs> a'a yi haka ya yi haka yi fara wai ce wai ba a yana sanar wallahi malam. ina kai ka eh akwai hotunan da aka ɗauke su wanda wanda aka ɗauka bai san an ɗauka ba Eh. akwai wanda aka ɗauka ya san an ɗauka eh. amma shi a tunaninsa an ɗauka ne wai na tsakanin ni da kai ba za ka yada ba a'a malam shi yasa na ce ma ba ka gane tunda ba bidiyo suke yi amma kaga an yada aina na wani ka gane ba bidiyo suke yin live ba menene ma fa'idar daukan wutan ai ka san yadawa zai yi eh, so nake to bayan wannan to kaga wannan shine dan uzurin da nake ya kamata mu ka mu dena ga illolin mu fadi illolin to bayan wannan yanzu kamar abin da ya faru ga sheik kabiru gombe eh, a saudiya mm. wato akwai wasu abubuwa ni da a mahangata da na hango mm. wanda nake ba da wani uzuri duk da dai kabiru gombe ba ma'asumi ba ne ya yi kuskure wannan abin da ya yi mm. amma ni ina bashi wani uzuri uzurin da nake bashi na farko abin da nake yaƙini da shi mm. kabiru gombe bai san koza ba kai ai kuma dan ya san koza an ya ko zai haka bai san koza a'a shine man in ya san eh, koza in ya san koza ya waye koza ba ah. zai haka ba kaji na farko to amma sannan na biyu na biyu kada ka ne na biyu ka gane tunda bai san koza ba na biyu kabiru gombe ya san cewa eh wannan ba ahlus sunna bane amma baya tunanin cewa bid'arsa ta kai kamari kamar haka zai iya sanin ba ahlus sunna bane yayi baya tunanin cewa zai wannan to ai bai yi a wajen ba shi yasa babban <laughs> abin da nake faɗa ma ka gane ko malam alkanawi an samu wasu fa'idoji guda biyu a wajen fa fa'idojin da mutane ahlus sunna ba sani ba wallahi fa'idojin sun nuna wa'annan mutanen ba su iya kare su ba ah, lokacin da aka gabatar da koza me isa bai kirawo himma shehu tijjani <laughs> ina wa yake ta himma shehu tijjani a ai inda ya ga malaman tauhidi ne a gaban sa ya ga malaman tauhidi <laughs> suna kallon sa wallahi ya san shi ma ba addini bane ya san ba addini bane himma shehu tunda inda addini ne inda addini ce ai muqaddimar da <laughs> yake yi gabatarwar da yake yi ko eh. ita yayi wacce ya saba yi to abin da ya rage yayi yayi salatul fati ya himma shehu bai yi salatul fati ba bai himma bai himma shehu tijjani ba saboda ya san cewa ba addini ba ne ya san shirka ne ya san idan ya yi a wajen na wajen zai tarwatsa wajen <laughs> saboda haka sai ya ajiye himma shehu tijjani a cikin jahilai ya dinga yin ta to a wajen masu ilimi ba za ka yi wannan himma shehu tijjani kaga wannan fa'ida ce wacce ɗalibai za su fahimci cewa oh wannan himma shehu tijjani da yake faɗa eh, a ya ce a gaban malamai ba za ka iya faɗa ba eh, sai in ka zo gaban jahilanka eh. sai ka faɗe ta sannan kuma abu na biyu abu na uku za ka ga bai yi salatul fati ba sai ya kyale ta bai yi ta ba to yayi wannan abubuwan to wannan shine kawai uzurin amma dai gaskiya magana ta gaskiya malam shek kabir gombe ka san wani yayi kuskure ni amma eh, kasancewa ya yi kuskure dama ba ma'asumi ba ne zai iya kuskure amma yana nan wannan kuskuren nasa ko bai fita da shi daga ahlus sunna ba yana nan ɗari bisa ɗari a ahlus sunna eh, yana nan ɗari bisa ɗari a cikin yadda muke girmama shi kuma na san yanzu wallahi malam kabir gombe yanzu maganganun da aka yi ya saurara ya ji kuma wallahi tallahi zai gyara eh, Allah kuma an ka lura shi shi kabir gombe ma ko wai so nawa yana haduwa da manya-manyan yan bid'a bai taba musu haka ba wanda suka bi kozan irin masu dai rubutu wanda suka bi kozan ya haɗu da su ya zauna da su waje guda amma bai gaya musu wannan abun ba amma ya zata shi wannan wani ɗalibin ilimi ne ashe sai manta ashe jahili ya talla ka ganan akar mukalla wallahi malam Allah da ya gafarta musu gaba daya mm. kuma akar mukalla ni ka san hatta lokacin da aka zo kan qadiyar Sheikh Kabiru Gombe mm. nan jama'a da yawa nan jama'a da yawa sun ki kira ta kasa eh. wato kamar ma ba su san inda ma muka dosa ba eh. Eh. wato akar lahu jama'a da yawa sukan kasa fahimta mm. kuma in za mu ce za mu ringa sa wannan abin da sunan da'awa to Allah sai mun kora kowa a sunnar in dai kana samun zalla in kai kuskure za mu zo mu nuna kai kwata-kwata ma baka taba wani mu zo mu ci mutuncin ka miwa eh, to kwata-kwata ba ma da a wasu nan shi yasa amma kana ji mana akwai raddin da in me shi ka zo kai masa wallahi akaram kallahu kana ji in me shi ka zo kai masa wannan raddin shi karan kansa sai dai kawai ya ce ko bai fahimci abin da ka faɗi a matsayin wuja ba amma bai isa ce ka zage shi ba bai isa ya ce ka zage shi ba amma zai san ka zauna kai masa gyara ka gyara masa kuma ka gyara wa al'umma ka yi mm. bayani kuma wannan sai ya fi jin wannan sakon sai ya fi jin sa sosai ai mu so muke a gyara kuma yadda ai nake ta faɗi shine wato akwai maliman da ko kaka kasu ba da ka iya suna da tasiri cikin tafiyar sunna cikin da'awa to irin wa'annan malaman ba ka bari ka je kawai ka saki maciji a ciyawa ka kada malami ba ka ah, haka in kana da hankali kenan saboda wa'ansu in ka kada shi din za su bi shi din kuma su an cutar da su mu da muke so wa'ansu ma su shigo ma sunnar wallahi malam ko a cikin ahlus sunnan ko akwai wa'ansu wanda ko kuskure mutum ne wallahi sai sun bi shi suna nan muna kallon su haka akwai wani kawai malami na malami na ne hmm. wanda duk abin da yayi sannan kuma malam mu fa idan an fahimce mu dan naga wani da yayi min ai wannan yana cewa kai ma har kai eh, wai haka kuma su malam kaki so ai ko kai kaza ai nace mu duk wanda nan kaga ya wannan to ya canja mana ne ya zalunce mu eh muka yi me muka yi eh ai nace mu ba a taba yin kuskure mun zo mun ce daidai akai ba in dai mun fahimta eh, kawai mu dai abin da muke cewa shine kuskure ne amma dai <laughs> eh, akwai amma ba mu taba cewa wai kuskure wai mu ce wai daidai ne ai kala kala ne ka gane eh. ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a addini eh. akwai kuskuren da manzan Allah da yake fuskantarsa cikin cikin tausasawa da kuma gyara cikin taushi ya danganta akwai kuma kuskuren da manzan Allah yake fuskantarsa da hatib bin abi balta yawa ka gani ka ga ai abin da ya kamar matsayin kafirci ne ma mala imana tunda fitar da sirri ne fitar da sirri na amma sai manzan Allah ya tuna wani alkhairi da ka gani alkhairin da ya sabika yawa to irin wannan sabika muke dubawa shi yasa amma kuna ji in ba ma duba irin wannan to da mu ma haka za ku je to yanzu ma ya kake so hmm. mu malamanci malama a ah, wai ne ai akwai wa'anda ai ba masumai bane dama akwai wa'anda su abin da suke so kawai in ka zo ka ci amana sunna kai ka ya wato ah, su irin wannan eh to su irin wannan kenan shine ai ka nuna cewa ah, eh ai kuskure ne kuskure eh, ai kai masa ai raddi kuskure mu ba ma kuskure eh ba sai dai sai dai in muka zo mu ce kun yi kuskure eh, yawa cewa abu kaza da aka yi ba wannan ba kuma sannan in ma muna da eh, hanyar gyarawa ta ƙasa mm. to za mu bi ta ƙasa mu gyara yawa nasiha ne eh, mu kawai mu aikin mu ai wannan irin kuskuren nan kai ma wata ran ka hau kuskuren za yi. gaskiya ne saboda haka dan wani naka yayi kana kallon me yasa yayi kuskuren yanzu jiya hmm. ina jin nayi karatu a azare hmm. na na na na eh, wannan littafin lum'atul itiqad na ibn qudama hmm. sai nake kallon wasu abubuwa da ibn qudama wanda yake mu'akhazat ne na ilimi wanda ahlus sunna ba a kai suke ba da na karanta na gai ce to ka gani to amma iya fahimtar sa ya faɗi waɗannan abubuwan wanda kai kuma ba ka zo ka ce ibn kudama yayi kaza yayi kaza akan babu sifat da abin nan duk da abubuwa ga abin da ahlu sunna suke faɗa wajen wajen tahdidu wajen haddi ga ga ubangiji subhanahu wataala kaga yake kokarin tabbatarwa da sauransu to wannan shine Allah ya sa mu dace kaga wani abu wannan kaga yanzu wannan nan ka duba yanzu hmm, dan Allah saboda haka yan uwa musulmi <laughs> a takaice ina ganin wannan shine karshen zaman mu kuma babban abin da zamu bada sako na karshe shine eh, wallahi wallahi kun ji na rantse muku da eh, Allah duk zo wallahi abin da yasa muke waɗannan abubuwan wallahi soyayya ce muna ƙauna al'ummar da aka batar waɗanda suke ƙarƙashin bid'a din nan wallahi ƙaunarsu su muke yi mu tsamo su daga bidi'a su fahimci sunna wallahi ne manufanmu ne manufanmu mu taimake su mu taimake su mu yada sunna su fahimci sunna kai sabida haka ballantana kuma waɗanda suke ahadu sunna sabida haka wannan shi ne manufar ga baki daya amma ba wai manufar shi ne wallahi malam ka san wani abu ka san nan eh ka san nan yanzu soyayya ce wallahi eh ka zumana amma in ba da ban soyayya ba mala alkanawi muna da karatuttukan fa da zamu yi na addini wanda wani littafin ma baka karanta shi ba yaushe zaka zo kana daukan wayannan littattafan na dariƙa kana tika bata lokacin ka kana ta karantawa yaushe zaka ta karantawa ba fa'ida kana karantawa ba daɗi ma amma littattafai na sunna na hadisi kana karanta su kana jin daɗi kana jin shauƙi kana jin ƙarin imani amma eh. wannan nan khurafat din malam kana karanta kana fito da al'umma wallahi dan mu tausaya wa al'umma ne mu taimake su mu taimaki waɗanda aka batar mu taimaki su ma shehunan kuma kullum ina faɗan wannan dan ku sani su kansu shehunan su shehu ibrahim so muke mu taimake su mu rage musu nauyin abubuwan da suke suke ba gaskiya ne na waɗanda suka batar eh gaskiya ne so muke mu taimake su kaga ai ma rage musu ai ba a yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudillunahum bighayri il eh, kaga yanzu idan ka rage yanzu Allah ne ya san wallahi taimakon ka da kai wa shehu Ibrahim wallahi waɗanda suke bugo ma waya din nan suna cewa da suna zagin ka eh, suka ce kai hakuri suka ce yanzu sun gane to yanzu zunubansu su ba an daina turka shi gaskiya ne gaskiya ne ma an daina turka masa ai sun gane sun gane hmm. to dan Allah kai da waɗanda suke dada dilmiyar da su waye ya taimaki Shehu Ibrahim a ni ne wallahi mala <laughs> to ka gani to wallahi magana a bayyana take a bayyana take wallahi taimako muke yi wallahi shi yasa eh abu na karshe kuma malam da nake so assalamu alaikum wato ahli sunnan nan da kuke yin hotuna da su suna turowa wallahi bakin ku muke ba wallahi kuma kuma mun san cewa in za ku duba abin da muka faɗi da idan basira ku ji tsoron Allah wallahi kun san bai dace ba ba ma hana ka ƙila ko taron siyasa ko wani taro da za ka yi ƙila ba na addini ba to tun da ba taron addini ba ne kakka sake wani ɗan bida'a ya yi amfani da wannan taron ya yi hoto da kai ya shigar da shi tafiyar addini kakka sake in kai haka ba kai wa addinin ka adalci ba ba kai wa aƙidar ka adalci ba ba kai wa tafiya sunna adalci ba ku yi taron ku a can eh ba harka addini ba ne amma yin hoto sannan a ringa turawa shi yana mayar da hoton tafiyar addini shi don yazo za je na ca ai gashi haka muke haɗin kai musulmi da kuma ba fataran musulunci fa ya kai su can wajen ba fa da suka yi hoto ba taron musulunci ba ne ƙila taro ne na rayuwar duniya ƙila taro ne na kaza to yaya za ka bari ya yi amfani da wannan taron sannan ya yaki aƙidarka da shi yaya za ka bari ya yi amfani da wannan hoton da ya yi a wajen taro ba na addini ba ya sassaƙe aƙidarka da shi haka bai kamata ka ba shi dama ba wallahi wannan shine iyaka gaskiyanmu mu mu wallahi so muke ku gyara wallahi ba makin kowa sunan muke kallowa kawai wallahi ba wani wanda ko muke jin wani karshashi game da shi ko muke jin haushinsa ko wani muke ganin a'a shafaffe ne da mai wallahi sunan muke hanguwa wallahi in kaga mun yi shiru ko ba mu yi wani abu a kai ba wallahi ba mu fahimta ba ne amma muka fahimta wallahi addinin muke kallo kawai wallahi ba mu da matsala da kowa kawai dai a a bar tafiyar sunnan ta tafi a matsayinta na sunna eh kada a shigo mata da waɗansu abubuwa da za su sassaƙe ta kawai shine ne Allah isa kuma ku ji mu Allah isa ku gyara fatan mu kenan da mu da ku gaba daya Allah ka ɗora hannunmu akan daidai Allah ka yi mana jagoranci Allah ka raba mu da zalla duk wani zamiya Allah ka tseratar da mu daga shi ya ubangiji Allah kuma karba mana ka azurta mu da ikhlasi nan nake cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha